yanzu yanzu wani shahararren dan gwagwarmaya a cikin kasar Nijar ya fito ya warware zare da abawa a dangane da turka-turkar da take tsakanin gwamnatin kasa Najeriya da kuma gwamnatin kasar Nijar ɗin wanda a yau ɗin nan aka sake samun sabon sa hannu a dangane da al'amura na yau da kullum waɗanda suke a cikin kasar Nijar ɗin da kuma ita kanta kasar ta Najeriya. To kafin dai mu je cikin labaran tsin daga dangaren da jin wannan wace irin turka-turka ce ku fara biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa. AMD TV Hausa ne kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran masu mu ne da kullum. maganar ta'addanci da yake addabar ƙasa najeriya maganar ta'addanci da yake addabar ƙasa nijar a yanzu haka an fara sabon da sabon tsari na ganin cewa an magance wannan ta'addanci da yake damun waɗannan ƙasashen duba da abin ya kasance kamar haɗin baki ko kuma haɗin gwiwa a dangane da wannan ƙuduri ne ya sa christopher musa ya je ƙasar nijar a wancan lokaci wanda ya je ne ba don komai ba sai don tabbatar da cewa an samu sulhu tsakanin ƙasar nijar ɗin da kuma ƙasar najeriya wanda kuma ya ce cikin ikon allah da yarda sa a yanzu yanzu haka an samu sulhu tsakanin kasar Nijar din da kuma kasar Najeriya wanda duk wasu ta'addancin da ake aiwatarwa yanzu haka an fara ragewa wanda ya shafi iyakar kasar Najeriya da kuma Nijar din wanda a da 'yan ta'adda suna iya cin karensu babu babbaka a cikin waɗannan jakin iyakoki kasancewar idan sun yi ta'addancin su a cikin ƙasa Najeriya za su shiga ƙasar Nijar babu wani wanda zai zo ya taka musu birki a dangane da irin abin da suka aiwatar amma a daidai wannan lokaci fa sojawan ƙasar Najeriya suna da hurumin da za su shiga kasar a ta Nijar har ciki su je su kamo 'yan ta'addan da suka kasance suna gallaza musu amma a da ba su da wannan dama duba da irin abin da ya faru daidai lokacin da Abdulrahman Chani ya yi wa shi kan sami girma Muhammad Bazum juyin mulki a dangane da kan kujerarsa ta mulkin kasar Nijar din wanda lokacin najeriya ta nuna ba ta goyon baya a matsayin shugaban kasar najeriya na shugaban ecos baki daya wato dai shugaban ƙasashen afirka na siriyawo na yammaci guda goma sha shida wanda a daga bisani har ta kai ta kawo kasar nijar din ta fita daga cikin ƙungiyar wanda nuna ba ta goyon bayan najeriya baki ɗaya kuma ba ta tare da najeriya a wannan lokaci amma a yanzu haka dai kasar najeriya sun dawo sun zama 'yan uwan juna haka zalika sun haɗe yanzu haka dai ta'addanci yana ƙara ja baya a cikin ƙasar ta najeriya yayin da ake ta samun matakan kariya ta fanni daban-daban to masu mu ne da kullum dai duka duka wannan kenan sai ku ci gaba da biyon mu da comment da liking a mdtv hausawa ne kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran